Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 21 ga watan Fabrairun shekarar 2021. kafin guji abubuwan da muke tafa da su ga baba yakubu da kanin labaran duniya to balle kasar niger ta kada kura a yau lahadi a zagaye da biyu a zaben shugaban kasa wadda ake sa ran zai zama na farko da gwamnatin faran hula za ta mika ma wata sabuwar gwamnatin faran hula a kasar da ke afirka ta yamma dubban masu zanga-zanga sun kuma sake yin tattaki a titunan myanmar a yau lahadi wuni guda bayan da aka kashe wasu mutum biyu yayin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan kwarai da na roba an yi bukin cika shekara daya da kasar italiya ta zama kasa ta farko a wajen nahiyar asiya da aka tabbatar da samun bullar coronavirus a ciki kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa jamhuriyar niger yau lahadi miliyoyin 'yan kasar ke kada kuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar kanin tsohon shugaban kasar ta niger muhammad usman da tsohon ministan cikin gida bazu muhammad ɗunhunan zaɓe da 25,978 cewa duka kayan da muka aika sun tafi kuma duka waɗanda suke can masu kula da zaɓe president da magatakarda na runhon zaɓe an shaida mana suna runhunan zaɓensu kuma zaɓe har yanzu yana tahiya babu wata matsalar da aka sa. Ha kuma za ku ji abin da wasu 'yan Nijar suke cewa kan yadda zaben yake gudana a jihar Tawa gaskiya mutane ba su huto ba da fifi dan ɗazu ma sai da na kira wakilin mai gari ni ce mishi kira mun ai mobilizan mutane su hito mutane babu su gaskiya kamar wancan. Sannan kuma za ku ji cewa a jihar Kifa an buɗe rumfunan zaɓe duk da irin matsalolin tsaro da yankin ke fama da shi. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Kasar Nijar ta kada kuri'a a yau Lahadi a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa wanda ake sa ran zai zama karin farko da gwamnatin farar hula za ta mika ma wata sabuwar gwamnatin farar hula a kasar da ke Afirka ta yamma da ta samu 'yancin kai daga Faransa a shekarar 1960. dan takarar jam'iyya mai mulki muhammad bazum da ake ganin mutane da dama suna ra'ayinsa bayan ya tsirewa abokan karawansa a zagayen farko a ranar 27 ga watan disamba inda ya samu kashi 39.3 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yanzu yana karawa ne da tsohon shugaban ƙasa muhammad usman wanda ya samu kashi 17 cikin 100 bazo mai shekaru 61 ya lashe takobin ci gaba da manufofin shugaba isufu na mai da hankali akan batun tsaro yayin da kasar ke fama da ayyukan 'yan ta'adda inda kuma ya alƙawarin fitar da wasu shirye-shirye na farfado da tattalin arzikin ƙasar. Shiko Usman mai shekaru 71 a duniya ya yi alƙawarin kawo sauyi da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Dubban masu zanga-zanga sun kuma yi tattaki a kan titunan Myanmar a yau Lahadi, wuni guda bayan kashe wasu mutum biyu yayin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan kwarai da na roba da barkonun tsohuwa da ruwan zafi a kan masu zanga-zangan kin jinin juyin mulkin soji na ranar 1 ga watan Fabrairu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da mummunan tashin hankalin. ya faɗa a wani sakon twitter cewa amfani da ƙarfin tuwo da tsoratarwa da tarsasawa akan masu zanga zanga ba abu ne da za a lamunta da shi ba mutum 20 ne suka jikata a tashin hankalin na jiya asabar a cewar shugaban ma'aikatan sa kai da ke kai agaji kana aka tsare wasu 566 akan batun kin jinin juyin mulkin sojojin in ji mataimakin shugaban wata kungiyar raji ta 'yan siyasa da aka taba ɗaure su shekara ɗaya kenan da ƙasar italiya ta zama ƙasa ta farko a wajen nahiyar asiya da aka tabbatar da samun bullar cutar coronavirus a ciki a ranar 20 ga watan fabrairu italiya ta tabbatar da mutumin farko da ya harbu da cutar covid-19 wani ɗan shekaru 38 da haihuwa daga kodoyo Papa Roma Francis da shugaban Italiya sai yo Mattarella sun yi bikin zagayowar wannan ranar inda suka kafa ranar ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa domin ta zama bikin shekara na karama likitoci da nes nes da kuma sauran ma'aikatan kiwon lafiya. An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu miliyoyin 'yan kasar ke kada kuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar tsakanin dan takarar 'yan hamayya wato tsohon shugaban kasar ta Nijar Muhammad Usman da tsohon ministan cikin gida na jam'iyya mai mulki Bazo Muhammad. Shugaba Isu Muhammad wanda ke kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe a farkon watan Afrilu da ke tafe ya kada tasa kuri'ar a cibiyar farko mai lamba sifili ɗaya da ke birnin Yamai da nufin ba da odar soma wannan zaɓe. wakilin murya amurka a mai silamu mini bar mai aiko mana karin bayani mutane miliyan kusan bakwai da rabi da suka yi rajistar zaɓe ne ya kamata su halarci runhunan zaɓe a tsawon wunin na yau lahadi 21 ga watan fabrairu domin zaben wanda suke fatan ya shugabance su a tsawon shekaru biyar masu zuwa shugaban ƙasa isu muhammadu mai shirin barin gado da ke samun rakiyar iyalansa sun kada nasu ƙuri'un a cibiyar zaɓe ta ɗaya da ke ma'aikatar magajin garin yamai euh, mai Yana mai cewa ina alfaharin kasancewa zababben shugaban kasar niger na farko da zai damka mulki a hannun wani shugaban da aka zaba a demokradiyyance. sannan abin alfahari ne da 'yan ƙasa suka taka rawa sosai wajen ganin hakan ta tabbata sakamakon gogewarsu a sha'anin siyasa da yake bayani a dangane da yanayin da ake ciki a sassan ƙasa kakakin hukumar zaɓe na da ya ce kawo yanzu zaben na gudana ba tare da wata matsala ba runhunan zaɓe dubu da da ɗari tara da saba'in da takwas cewa duka kayan da muka aika sun tafi kuma duka waɗanda suke can masu kula da zaɓe president da magatakarda na runhon zaɓe an shaida mana suna runhunan zaɓensu kuma zaɓe hal yanzu yana tahiya babu wata matsalar da aka samu. Dubban jami'an sa ido na kungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa ne ke bin diddigin wannan zaɓe. Tsohon ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali mai ritaya na daga cikin jami'an kungiyar Sensad. Tun da muka zo ran Alhamis mun zagaya mun haɗu da masu eh, ruwa da tsaki waɗanda suka shafi zancen zaɓe a cikinsu akwai saini su ne masu gudanar da zaɓe kuma masu gudanar da control na 'yan jarida da csc mun yi magana da su mun ji ra'ayoyinsu sun kuma ba mu abubuwan da suka yi na tsarin zaɓe mun duba yanzu mun zo mun ga yadda shi shugaba yi nashi zaɓe abin da ya kawo mu mu ga yadda aka gudanar da zaɓe kuma mun ga tsarin zaɓe an shi daidai da ya kamata. Ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad wanne nasa zaben a birnin Yamai ya bayyana wa manema labarai farin cikinsa da ganin wannan rana. Ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa yau a ƙasarmu a yi zaɓe cikin tsinaki cikin kwanciyar hankali cikin zaman lahiya kuma wanda Allah ya so ya zama shugaban ƙasa ya zama shugaban ƙasa ina ma al'umma godiya da yanda muka gudanar da yakin zaɓe zagaye na farko da na biyu cikin babu babban matsala duk da irin kiraye-kiraye da wa'ansu suka yi ina fata a ci gaba da wannan tsanakin ya kake shi a jikinka akwai alamar za ka yi nasara to eh, ka san wannan al'amarin a hannu allah yake amma in eh, ni da na san irin ƙuri'un da nike da su irin goyon baya da nike da shi kuma irin goyon baya da na samu sakamakon eh, yarda da manyan jam'iyyu suka yi na su mini baya ina sa zato babu shakka nasara da yardan allah tana wajena. Shi ma abokin karawarsa dan takarar 'yan hamayya Muhammad Usman wanda ya nasa zaben a zandar da ke a tazarar kilomita 900 da birnin Yamai ya bayyana fatan lashe wannan zaɓe domin samar da canji a ƙasa a cewarsa. a karfe bakwai na yamma agogon jamhuriyar Nijar wato shida agogon GMT ne ya kamata a rufe rumfunan zaɓe don so mu kirga ƙuri'u. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma to har yanzu dai batun zaben jamhuriyar Nijar din ne a jihohin Tawa Maraɗi da Agadez ana ci gaba da gudanar da zaben shugaban ƙasa ko da yake a waɗansu wurare mutane ba su fito ba kamar yadda suka fito a zaben da ya gabata amma kuma mata sun fito sosai a wannan zaben Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. In karfe takwas na sanyin safiyar yau ne 'yan Nijar da ke cikin gundumar birnin Kwanni da ke kumshe da kananan hukumomi hudu da suka hada da tsarnawa ba zaga alela da birnin Kwanni suka soma jefa kuri'unsu albarkacin zagaye na biyu na zaben shugaban kasa na yake tabis da shugaban hukumar zaɓe na gundumar birnin Kwanni Malam Musa Ilakani a lokacin da yake zagayawa domin ganewa idanunsa yadda zaben ke gudana kuma na tambaye shi ce komi ya gani nuna abin da suka gani a yau ranar da babbar ranar zaɓe eh, lalle akwai mutane sun hito sosai kuma na ga akwai mata mata da dama sun hito zaɓe mu ce alhamdulillah mun yi gewaye mun yi sensibilisation mun ba da umarni ga mutane bisa kiyaye wa'ansu abubuwa da can baya an ka yi su kiyaye don saboda a samu a ta yadda zaɓe yadda ya kamata kuma ga munan dai kuna ganin jama'un tsaro ko ina zo suna kulawa da zaɓe inda ya kamata duk ko ina akwai jama'an tsaro suna kulawa da zaɓe duk da har yanzu dai ba inda an kaka muna cewa akwai wata matsala ba ta su ma turawan zaben da ke jagorancin zaɓuɓɓukan a waɗansu wuraren da muka leƙa sun bayyana muna yadda zaben ke tafiya sunana rabiu awoli zakari president biro center wasu santaranta ko zaɓe dai yanzu alhamdulillah komi ya fara daidai kuma yana gudana yadda ya kamata gaskiya mutane kuma sun ba da goyon baya wutar tarant haka so mu zaɓe mutane ga sunan suna zakuwa yadda ya kamata halilu bongera aka ce mini wannan zaɓe yana gudana salum alum babu wata matsala a yanzu dai lahiya lo muke ga yin shi sai dai an ga babu mutane kamar irin zaɓukan da su gaskiya mutane ba su huto ba da bibi dan dazu ma sai da ni kira wakilin mai gari ni ce mishi kira mun ai ai mobilizan mutane su fito mutane babu su gaskiya kamar wancan wallahi babu mutane waɗansu da ni ci karo da su a wurin jefa ƙuri'ar sun bayyana mini na su ra'ayoyi kamar haka suna eh, sunana mai daji wannan rana babbar rana ce a gare mu kuma wanga zaɓe mu da za mu yi mu dai Allah ya zaɓa mana shugaba na gari halima rana ta mai kyawu ta farin ciki ta murna mun gode ma Allah da ya kai kai mu ranar tare da za mu zakwa mu shehu Qur'an mu kuma abin da an fatan mu Allah ya sa ai lahiya a kare lahiya suna na sabdatu mun yi horin ciki mun gode ma Allah duk abin da ya zama alheri Allah ya tabbatar mana da shi a jihar Agadez zabubbukan na gudana Salum Alum kamar yadda shugaban hukumar zabe na wannan jihar Malam Abdu Muhammadu Mai Shanu ya bayyana muna yanzu dai mun kai da gubernar ku da kanku kun gani biro da wata da alhamdulillah yan zaɓe suna nan mutanen sini wanda ke nan mamur da biro da votu da suna nan kuma zaɓe ko ina an fara shi alhamdulillah yanzu bisa kai ga cikin ƙasa agadez ma babu wata matsala komi da komi yana ta iya lami lafiya. kuma a lokacin haɗa wannan rahoton zaben na gudana lami lafiya a jihar maradi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako Yanzu kuma ga baba ya kuma makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. jiya asabar shugaban amurka joe biden ya tabbatar da ayyana a gagarumin bala'i da ya afka wa jihar texas lamarin da zai ba da daman kai tallafi daban-daban na gwamnatin tarayya ga mutanen jihar miliyoyin mutane a jihar mafi yawan man fetur da iskar gas a amurka sun rasa wutar lantarki kwanaki da dama kana kusan rabin al'ummar jihar suna fama da rashin ruwan sha mai kyau sama da masu amfani da lantarki dubu ɗari uku da galibinsu daga jihar texas da louisiana da kuma mississippi suna ci gaba da zama babu wutar lantarki da zafi a ranar asabar barnar da ta wa ayyukan samar da ruwa ga jama'a da dama a jihar texas ya karu a jiya asabar idan aka kwatanta da ranar juma'a amma har yau masu amfani da ruwa miliyan goma sha hudu da dubu dari uku ne ba da ruwa a ƙarshe yayin da shugaban amurka joe biden yake amfani da tsarin diflomasiyya wurin farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 tsakanin iran da wasu manyan ƙasashen duniya masu goyon bayan yarjejeniyar sun ce shirin zai buƙaci kokari na lokaci mai tsawo kafin a cimma nasara yayin da masu adawa ke cewa ya kamata a maida hankali wurin matsa wata iran lamba kan wani sabon shiri mai tsauri yarjejeniyar ta shekarar 2015 da ake kira jcpoa a takaice an kulla ne tsakanin iran da mambobin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na dindindin tare da ƙasar jamus da ake kira da lakabi p5 plus 1 yarjejeniyar ta buƙaci iran ta dakatar da shirinta da nukiliya da kuma kira makamai shekaru takwas zuwa sha biyar kana ita ma a ɗage mata takunkuman ƙasa da ƙasa. gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu tunda sanyin safiya ne al'ummar jihohin difada da magaran suka tunkari rumfunan zaɓe don zaɓar wanda zai jagorance su a matsayin shugaban ƙasa yayin da shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa na jami'ar rdr canji alhaji muhammad usman ya kaɗa ƙuri'ar shi a mahaifarsa da ke jihar ta damagaram tamar abari gariki a mazaɓa mai lamba sattun na sos barma mustapha da ke nan da magaran dan takarar shugabancin ƙasa alhaji muhammad usman ya yi zaben shi a wajajen karfe goma da minti arba'in ya'yan niger suna karkarwa suna da takaici na suje wato su jefa ƙuri'a incin su ne su yi amfani da wannan incin nasu saboda wannan nake cewa ai hattara kashe duwala kashe da wancan zaɓe da aka fuskanta na dubu biyu da goma zaɓe da aka yi na dubu biyu da goma sha shida da kuma wannan zaɓuɓɓuka da aka yi da na karkara da na jihohi da na 'yan majalisa da na kuma zagaye na farko na shugabancin ƙasa wayannan zaɓuɓɓuka an yi su da coge an yi su da zamba an yi su da kurakurai yawa an sace akwatin zaɓe an yi amfani da bindigogi domin a hana wa'ansu su yi zaɓe kuma wani guri kamar yadda wani wani tabbashi na yi a wannan kare ba hai ba jaɓe ba jaɓe ba aka yi rubutu kaɗai aka yi to la hankali ba za mu yarda ba da rubutu kaɗai a'a abin da za mu yarda da shi shine zaɓe fi sabilillahi wanda zai ba da sakamakon abin da ƙuri'ar jama'a ta bada. Wasu shugabannin rumfunan zaɓe da na zanta da su sun bayyana mun yadda suka fara wannan zaɓe. Mursanatu Abdulhab suna Biro de Vakin disa nan Kurwa roshi To mun fara a kimanin karfe takwas da minti hudu. To mun buɗe lahiya lau an fara zaɓe lahiya lau a gaban kowa da kowa. Komi da komi yana tare da hannunmu komi da komi da kowa da kowa yana nan gurin. Babu wani matsala ko guda fuskanci ta ba. Mutane suna zawa suna zaɓe. A lokacin da muka buɗe zawo mu matan karfe bakwai da mutane a gurin. To kamar yanzu na ga wata ta shigo da wani da wata takarda a hannun shi. kamar kuna ci a uku ne a mutum biyu ne a uku ne. Eh asisar ne ta kawo deja dama sun kawo ni kuma wakilin su ne suka kawo shi ne muka ce mata dama suna da mutanen su anan kenan sai ta diba a gaba inda babu sai a kara shi. Daga bangaren jihar Difa da ke fama da matsalar tsaro su ma dai sun tunkari rumfunan zaben su kamar kowa ba tare da wata matsala ba. a bayanin da gwamnan jihar ta difa isa lamin ya yi. a yanzu mun fara shi cikin kwanciyar hankali babu damuwa kunu kuma har bisa harkar tsaro mu da kuma matakai yadda ya kamata nan zuwa har da murace insha Allah ko ina zan mu sa jami'an tsaro su kula da harkan zabe a hankali dai kowa kamar da kamar yadda muka saba da kowa yayi vote cikin kwanciyar hankali kuma ya zabi abin da wanda yake so. Shugaban Seni ta jihar Difa Aminu Ahmadu Kundi ya ce sun ɗauki dukkan matakan da suka dace. A jihar Difa gaba daya cikin komin guda goma sha biyu na jihar Difa dukkan runhunan zabe a halin da ake ciki ko sun buɗe ko suna cikin buɗewa. Kira dai da nake so in yi shine na ƙara kulawa da harkar tsaro a ƙara kulawa da harkar tsaro tunda in babu tsaro babu zabe. harkar tsaro ita ce mafimmanci tunda ke Eh, a jihar mu akwai matsalolin tsaro mamadu bukar fullo da ya yi zaben shi ya yaba da tsarin. Mutane sun fito da fifi kuma a cikin tsarin da aka yi na zaɓen lalle mun gan tsari ne wanda ya daidaitu da al'umma. fatan da muke shi ne ya kasance mutane sun zo sun yi zaɓe a ƙare zaɓen nan cikin lafiya ko muna kiran al'umma da ya kasance duk wanda ya kasance ya samu shine namu. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari domin samun labarai da dumi-dumin su, to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. kowa ne kafafen sada zumunta na taka muhimmiyar rawa ga rayuwar ɗan adam ta yau da kullum sai dai ya danganci yanayin da ake mu'amala da su wato ko ta hanyar inganta rayuwa ko kuma gurɓata ta a cikin shirin mu na wannan rana za mu taɓo batutuwan da suka jibanci yadda matasa ke mu'amala da shafukan facebook da instagram da whatsapp da twitter da tiktok da snapchat da dai sauransu waɗanda ke kan gaba wajen sada zumunta a faɗin duniya Misali a tarayyar Najeriya sama da kashi 45 na al'ummar kasar matasa ne kuma ɗaya daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta a halin yanzu shine rashin aikin yi. Abin da ya sa da dama daga cikinsu ke rungumar waɗannan kafafen sada zumuntar don baje kolin su fasahar da kuma baiwar da Allah ya ba su da nufin nema wa kansu mafita. A game da wannan batu, shirin matasa a duniyar gizo na wannan rana ya mai da hankali. Sai ku gyara zama domin jin yadda shirin zai kaya. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. sunana umul kairi abdulmumin iliyasu ito ciniki akan kafar sada zumunta wani abu ne da ya zo a matsayin ci gaba saboda a da abubuwan da ba ma iya samun su sai an tafi kasar waje wani kuma ba shi da halin tafiya yanzu an samu ci gaba da zaka iya samun su kana zaune a gida sai dai ka aika kuɗi kuma kaya ya zo ya same ka a waje na gaskiya ci gaba ne shin kin taba ciniki a kafar sada zumunta sosai na sai abubuwa da yawa a kafar sada zumunta kuma alhamdulillahi na same su duk da dai akwai wani lokaci kuma da aka samu akasi na tura kuɗi kuma ba a samu kayan ba. Akwai kyakkyawar sanayya tsakanin ki da waɗanda kuka yi cinikayyar? Gaskiya duka waɗanda nake siyan abu a wajen su ban taɓa sanin su ba. Sun yi tallan kayan su ne a kafar sada zumunta na gani na bibi yadda sana'o'in nasu yake. Addresses ɗin su da pages ɗin su wanda ya tabbatar mu da cewa eh suna yin sana'ar daga nan na nuna interest ina akan abin da suke sayarwa na tura kuɗi na kuma aka kawo min kayan. dai a sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu bari mu ji ta bakin wasu matasan da kafar yanar gizo ya taimaka musu a harkokin sana'o'insu. na Fatima Muhammad Salis wacce aka fi sani da sars Fatiti mawaƙi R&B. Gaskiya social media babban zan ce ya bani gudunmawa sosai ga kariya dina da kuma business abubuwan da nake saida ran ina business sunan brands ina brands by sales ta hanyar kariya dai mutane da yawa da suka sani yanzu sun sani ne ta hanyar social media da yawa wasu ma taba gani na a fuska ba ko sun gani a wani wuri ina waka ba social media nan dai nan suke gani na sanan ne har nake samun daman wasu mutane suna gayyata na in zo musu masu wasa ko wani abu tun da tun a farko dai na fara yin social media ina dan yin wakokin mutane ina dan saka kadan kadan a haka dai har na dan fara samun mutane suna zuwa suna kallo ana cewa ya yi haka haka haka har abin ya tafi ya kai wurin wasu manyan masu waka wanda su ma suka kira ni da kansu suka bani dama na dan masu wasa da sauransu har yanzu dai muka da inda muka kai. Sunana Bashir Yaya kuma ni am into business and printing da customized packages da gift packages zan mutum bai san me zai samu ma ko shi ba ko friend din shi ko matanka je kana bukatan gift for birthday or anniversary and stuff like that can muke taimakawa mu yi packages da people za su so so na fara business ɗin nan ne i think 2019 ending of 2019 dai na fara so abin da ya taimaka man with social media is already dama ni a popular school a kaduna na tashi so when ka tashi from a popular school already kana connect da wasu mutane you have friends already da za su yi supporting ɗinka no matter what ni kuma mai jama'a ne already ina da friends that are into movies advertising music masu businesses and stuff so da na fara business ina it was easy in same su one on one duk su taimaka man da reposting wani su man reposting su ce to ga abin da nake yi yanda su ma followers din su za su gani su bi ni yanda followers din another person su ma za su gani su bi ni so from there ne ma na fara samun customers ina an da zo na bude shafin nawa page ɗin yadda wanda ba su ma da phone number za su samu na instagram ko su same ni a twitter ko kuma wanda su kuma ba su instagram za su samu na a number na street for su gama me suke so and then su turo pictures because muna jelin da pictures a mutane ke za a sa hoton mutum akan kofi ko za a sa hoton mutum akan pillow wurin abubuwa dai da ire-iren su dai so zan iya cewa social media ya taimaka ma because ni yanzu 80% ah, of business inda nake yi a social media ne ne because kowa na social media ne har governor mu na social media president is on social media so mun tafa ma souvenirs for senators and souvenirs na biki and stuff so ma in ba social media ba ba inda za su gan pictures da videos and products din da muke yi ba so wasu a social media suke gani irin abubuwan nan da asu ma za ce wow ya musu kyau su ma za su tafo mu mu ma masu irin abin da suka gani So with that zan iya cewa gaskiya social media na helping 80% of business. business da muke sauraro a daidai wannan gabar za mu dakata ashirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora. A madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara da saƙon Shehu Adamu Jau da ce hakika a yadda tsaro ke ƙara lalacewa a jihar mu ta Neja. A 'yan kwanakin nan gaskiya abin dubawa ne matuƙa kuma hakan ya nuna cewa dole ne fa sai gwamnatin jihar ta tamu ta tashi tsaye domin takawa matsalar birki tun lokaci bai kure ba. Sai kuma sako daga Ali Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange da Alhaji Zaidu Bala kofar sabuwa ta Mudassar Sani Ilela Gyari suka ce to jami'an hukumar zaben jamhuriyar Nijar hakika yi wa dukkan 'yan takarar shugabancin kasar adalci zai taimaka matuka wajen wanzar da zaman lafiya gabanin gudanar da babban zaben kasar zagaye na biyu kuma na ƙarshe da kuma bayan kammala zaben sai kuma sako daga usman shitu mahuta karamar hukumar dan dume jihar katsinan najeriya ta ce hakika ban kaɗo wani gida da wasu miyagun mutane ba ta gari ke ajiye mugan makamai da bindigogi da harsasai da ma kayan yunifom ɗin soja da 'yan sanda a jihar Bauchi wata babban nasara ce ga jami'an tsaron Najeriya a ƙoƙarin da suke na dakile ayyukan ta'addanci a arewacin ƙasar. sai kuma sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya ta ce assalamu alaikum biyu ya hausa bayan bakin cikin sace 'yan makarantar sakandaren kagara a jihar neja akwai kuma takaicin yadda makarantar take ya nuna gwamnatin jihar neja ba ta kulawa da makarantun sakandare madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice Wato baballe a takaice kasar Nijar ta kada kuri'a yau Lahadi a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa wanda ake sa ran zai zama na farko da gwamnatin farar hula za ta mika ma wata sabuwar gwamnatin farar hula a kasar da ke Afirka ta yamma wacce ta samu 'yancin kai daga Faransa a shekarar 1960. Dubban masu zanga-zanga sun kuma yi tattaki a kan titunan Myanmar a yau Lahadi, wuni guda bayan kashe wasu mutum biyu yayin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan kwarai da na roba da barkonun tsohuwa da ruwan zafi akan masu zanga-zangan kin jinin juyin mulkin soji na ranar 1 ga watan Fabrairu. To masu sauran da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya na gabatarwa sai kuma Liyu Sahil da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.